yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shi zai zama karatunmu na uku a cikin jerin karatun littafin ɗan alƙasidatu ɗan wacce muke tarjama ta zuwa ga harshen hausa wacce aka yi takhnisin kasidar ahmed ibn abdulrazak a ɓanɓarani wanda ya rasu shekara ta hudu biyar abu nasir mu'inuddin ahmed ibn abdulrazak a ɓanɓarani mai baituka biyar. to a zama na ɗaya mun yi daga baiti na ɗaya zuwa na uku zama na biyu mun yi daga baiti na uku zuwa baiti na tara zuwa baiti na takwas yanzu insha Allah za mu tashi daga baiti na tara <clears throat> yake cewa qattu ma ni muzbil jawa abnaitani ko aha a ma asrartani muzbil nawa ghayyabtani قط ما أرضيتني مذ بالضنا غيبتني قط ما أفرحتني مذ بالأسى أبرحتني سر صبا مذ غدا بالحزن ما في الراحرا <clears throat> قد تمشى حبه في كل بدني وارتدى وسلعت القلب عن حب لشيء قد غدا غير دين الله ذي إتمام وعد والندى قد كتمت الحب في قلبي زمانا فاقتدى در, در جاري أدمعي بالسر كالمسباح باه من تمتع دار دنيا دون أخرى قد غوى من تسمع وعظ نفس دون قلب قد هوى من يجاهد نفسه في ترك لهو قد حوى من, من يلمني في هوى حور الغواني قد غوى إن هذا الأمر لي من رب, من رب الفتاح تاح إن هذا الأمر لي من ربي الفتاح تاح نجني مما ألاقي من فراق الصبحان من بعاد قد قد قلبي ما قضى الرحمن كان صار دأبي حب من ير حب من يرعى لدين الله صان نجني مما أقاسي إن حتفي لا لا نآن للنا قلبا فقاس القلب للخلال لال لان يتي قط قط ما أشبيتني ya ce kwata-kwata ma a shafaita ni ba kawar warkar min da zuciya ba muz tun da abnaita ni karamar da ni biljawa da bakin ciki ƙatsu ma sararta ni ga kwata-kwata ba ka sanya min farin ciki ba muz gayyabta ni tun da ka wato ka fakar da ni an gane ko? Ah, ko tun da ka suturta ni binnawa da nisanta katsu ma ni wato kwata-kwata baka yardar da ni ba muz tunda bibbana da rashin lafiya ah, gayyabta ni ka sanya ni a cikin gaibu ba katsu ma afrahta ni kwata-kwata baka sanya min farin ciki ba muz abrahta ni tunda ka tsananta mini bil'asa da damuwa ko bakin ciki fa kaifa asa ala qaumin kafirin surra sabban yace ka farantawa ne bege muzgada tunda ya wayi gari wato raha tunda ya wayi gari fil huzni a cikin bakin ciki ma fil rahira wato babu hutu ma a cikin maraita ko kuma tafiya ƙattama shafubuhu fi kulli badani wartada haƙiƙa soyayyarsa ta gudana a cikin jikina gaba ɗaya kuma jikina ya suturta da ita irtada bi ma'ana irtada bihi jasadi wastatara bih waqtala'tu alƙalba na tuɓe abin da ke ciki na tuɓe wa zuciyata an hubbin li shay'in qad gaira dinin lahi' na tuɓe wa zuciyata san duk wani abu da ya yawaye gari wanda ba addinin Allah ba ne. zai itimami wa'adin wanda yake ma'abocin cika alkawari wannan da da kyauta shi ubangiji din ka katamtul hubba haqiqa na ɓoye soyayya fi kalbi a cikin zuciyata zamanan wato tsawon lokaci farta da wato sai zuciyar tawa irtada ta wato ta huce gona da iri ko kuma fa'tada wannan wato suna yin kuskure daya a wajen bugun nan kuna ku yayar fa'tada ya samu ko fa'tada eh to fa'tada ne saboda baiti na nawa ne na goma ko idan ka duba almuskal electroniya za ku ga ai wannan yana cikin asalin waka ko karkatamtul hubba fi zamanin zamanan fa'tada to ka gani ya huce gona da iri wato shi yasa wani lokacin zaka ga in nazo karantawar ina shakkar anya abin haka yake a ƙasa sai ku ku dan gefe kusa akwai ɗan kuskure fa'tada bil muhmala za ku sa bil ma'ana bil'ainin muhmala ba mu'jama ba ce fa'ata da tamtul hubba na ɓoye zuciya ta eh, soyayya ta kalbi zamanin a cikin zuciya ta tsawon lokaci fa'ata da sai sanya huce gona da iri yauwa sai yake cewa durru jari bi bisirri kalmisbahi asbah wato admu'i sai ya zanto hawaye na baha ya bayyana asali ma'akudin ne min albog bisirra a cikin zuciyata kal misbahi wato kamar hasken fitila da ana kunnawa wato zai bayyana an gane ko maganin karkatantu yau to wannan fa'ata da durru jari yau kaga wannan sai zanto wannan muta'alliqun ne wannan fa'ata daɗin durru jari durru ɗin shine fa'ilun wa huwa mudafin sai kuma jari ɗin ya zama mudafin ilaihi amma dai wannan kuɗan ja masa layi sai na sake duba muku shi don fitan muku da ma'anar baitin sosai sai ce a manta matta'a dara duniya duna ukura ƙadgawa haƙiƙa ƙadgawa ya ɓata waye manta mata dara duniya duna ukura wanda ya ji daɗin gidan duniya ya bar lahira manta samma'a wa'aza nafsin duna ƙalbin wanda duk ya saurari wa'aza nafsin wato wa'azi na zuciyarsa san zuciyarsa duna kalbin kasan akwai annafsu wacce take hawan naf masha'ir abinda take gaya maka kakkai kaza in ka kuskura ka saurara haka duna kalbin ba zuciyarka ta hankalinka ba to kad hawa lalle wanda ya haka hakika ya silmiyu ya riga ya zama fadowa man yujahid nafsahu wanda duk ya kokartar da man yujahid nafsahu wanda duk ya kokartar da zuciyarsa fi tarki lahawin wajen barin wargi kad hawa haƙiƙa ya tattara lada man yalumni fi hawa huril gawani wanda duk yake zargina wajen soyayyar matan gidan aljanna hurin masu manyan idanuwa alghawani masu kyawun da sun ma wadatu gaburan kwalliya kadirawa hakika ya halaka inna hadha al-amra li hakika wannan al'amari ya tabbata gare ni ko wanda ya tabbata a gare ni min rabbi min al-fattahi ta ta haƙaddara ce min rabbi al-fattahi daga ubangiji na wanda yake mai lubufi da buɗi jini min ma'ulaki ya ubangiji ka tserar da ni daga abin da nake gamuwa da shi min firaqis wato min saddi na rabuwa da masoyi hana wanda ya yanzunta ko kuma wanda ya kusata min bi'adin ya ubangiji saboda sakamakon nisa ƙadda ƙalbi wanda ya tsaga zuciyata wasta ba ƙalba ba wa ƙaddar kamisahu min duburin yawwa ma qadar rahmanu kan domin da abin da ubangiji ya hukunta shi ne yake kasancewa sara da abi hubbu man yar'ali dinillahi san zuciyata ko sara da abi al'adata da ɗabi'ata ka da abi ali fir'auna wallazina min qablihim wallazina min haka ne ko sara da abi wato al'ada ta ko sarata ta kasance ya ta kasance hubba ismu sa khabaru sara kenan hubba man yar'a soyayyar wato wanda yake kula da addinin Allah kuma wanda yake sana ya kiyaye na min ma uqasi Allah ka tsirar da ni daga abin da nake gogayya da shi inna hatifil inna hatafi haƙiƙa mutuwa ta a lana'an ko haƙiƙa ta kusata ko kuma ta yanzunta a yanzu lilla na kalban ya ubangiji ka sauƙaƙa mana zuciya ko faƙasil kalbi domin wanda yake da busasshiyar zuciya baiti na nawa ne na sha biyu ko yawwa lillana faƙasar kalbi domin wanda yake da uh, wato ainihin kaushin zuciya ko busasshiyar zuciya lana ya riga ya yi sauƙi lil ga abokanai khillan jam'u khalil ne من بعاد الصب دمع العين كالوكاب جار جلت حول الدار كالمطرود ذي العاهات حار كنت في الدنيا كمن يسلى لتعذيب بنار في عراض الوصل عن الهجر كالعذار دار لا ترحل فالحشا من كثرة الإسفار فار ina ganin ba bashi haka saboda kada mu je wajen fassara mu wuce wannan lokacin sai Allah ya kai mu goban Allah ya kai mu sai mu tashi baiti na goma sha uku sha biyar abin da muka tsaje Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh